This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro, Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na rana yau Talata 23 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labaran. To Aisha mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta samu ƙuri'un da za su ba damar zama ita takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Nuwamba a cewar AP. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC kwana guda bayan da shugaba Biden ya sanar da janye takararsa. Akalla mutum ɗari da da hamsin bakwai ne suka rasa rayukansu a Habasha a wani yankin karkara bayan da aka samu zabtarewar ƙasa sanadiyar ruwan sama da aka tafka a yankin. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji irin ra'ayoyin da 'yan Afirka mazauna kasashen turai suke bayyanawa a game da yiwuwar takarar Kamala Harris bayan da shugaba Joe Biden ya janye takarar shi tare da ayyana ta a matsayin wacce yake so ya maye gurbinsa. ina gani ita za ta zo ne da matukar canji wanda abu ne da zai ba duk duniya mamaki in har aka bata dama nan za a ji cewa rundunar tsaron amurka ta africom ta bayyana damuwa akan yadda kasar rasha take ci gaba da neman yin kaka gida a kasashen nahiyar afirka yayin da ba laifi ba ne kokarin cimma ga kaiwa ga alaka ta ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe ina ganin yadda tarayyar rasha ke ta karya dokokin ƙasa da ƙasa na zama barazana kai tsaye ga ka'idoji da manufofi irin na ƙasashen duniya bayan nan kuma za mu kawo muku shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar kuma shirin zai dora ne akan batun ingantattun iri ko kuma gmo da farfesa abdullahi mustapha ke bayani sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ka aiko mana ta imel to amma yanzu sai a sake gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu kuri'un da za su ba ta damar zama 'yar takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a watan nuwamba yayin da jam'iyyar democrat ke shara fagen hanyoyi na karshe da za a bi wajen fidda gwani gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan gobe wata ƙididdiga da kamfanin dillancin labarai na apa a daren litinin ta nuna harris ta samu kuri'u sama da 2,200 adadin da ya haura 1,976 da ake bukata kafin a zaɓi ɗan takara. Top Democrats have rallied to her in an attempt to put weeks of intra-party drama Wakilin AP ya ce manyan 'yan Democrats sun mara mata baya a wani mataki na ganin an wuce takaddamin makomar siyasar shugaba Biden da jam'iyyar ta kwashe makonni tana fama da ita. Kamfanin na AP ya kara da cewa ya samu adadin ne daga sanarwar da rassan jam'iyyar a matakin jihohi suka fitar a baina jama'a da kuma hirarraki da yi da mutane. da matin gabanin shugaba biden ya sanar da janye takarar shi shugabannin jam'iyyar sun shirya kada kuri'a kafin babban taron nasu wanda za a yi tsakanin 19 zuwa 22 ga watan agusta Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC a daren Litinin kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janye takarar shi. Matakin da ya kara jefa makomar dangantakar Isra'ila da Amurka cikin yanayi na rashin tabbas a wani lokaci mai muhimmanci da ake yaƙi a Gaza. masu lura da lamura sun yi ta dasa alamar tambaya kan wannan ziyara ta netanyahu wacce aka sanar tun a watan yuni yayin da aka gaza cimma matsattsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ana hasashen netanyahu na kokari ne ya fara share fage game da sabuwar gwamnatin da za a zaba a nan amurka wani jami'in gwamnatin amurka ya ce a ranar alhamis aka tsara netanyahu zai gana da biden a fadar gwamnatin amurka ta white house Wakilar AP ta ce kazalika shugaban na Isra'ila zai haɗu da jami'an Amurka inda kakakin majalisar wakilai Mike Johnson zai tarbe shi. Yayin da yake ziyarar Amurka, Netanyahu ya nemi ya haɗu da Trump a wani abu da ake ganin yunkuri ne na kore raɗe-raɗin da ake yi cewa shugabannin biyu ba sa shiri. jami'an rasha sun faɗa a yau talata cewa wani jirgi mara matuki da ukraine ta harba cikin ƙasar ya faɗa kan wata tashar jiragen ruwa da ke kudancin rasha lamarin da ya halaka mutum guda wannan hari a cewar hukumomin rashar ya shafi yankin kafkas inda ya raunata wasu ma'aikata kamar yadda gwamnan nadar ya wallafa a shafin telegram sai dai ma'aikatar tsaron rashar ta ce ta lalata jirage mara matuka 25 mallakin ukraine ciki har da 21 da ukraine ɗin ta harba ta kan bahar al-aswad da kuma yankin karame da rashin ta kwace jami'a a yankin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine sun ce su ma sun kakkaɓo jiragen rashin mara matuka lamarin da ya jefa mutum dubu hamsin cikin duhu bayan da harin ya lalata turakun wutar lantarki dakarun ukraine sun ce maharan wato makaran da suka dasa na dakile hare-haren sama sun kakkaɓo jiragen rashin mara matuka guda takwas yayin da makami mai linzamin da ta harbo ya kaucewa inda suka kaikaita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karanta sauran labaran za mu gabatar muku da rahotonmu na farko daga turai yayin da al'umma a faɗin duniya suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da zaben amurka na bana wanda zai gudana a watan nuwamban bana musamman ma al'amari na bayan nan inda shugaban kasa joe biden ya janye daga takarar sannan ya ayyana kamala harris mataimakiyarsa a matsayin wacce yake so ta maye gurbin shi kowane irin ra'ayi al'ummar turai suke bayyanawa game da yiwuwar takarar harris ramatu garba gare ki mu ita karan kanta a matsayin mace ta farko baƙar fata wacce za a iya cewa ta tsaya takara to in akan tsayawa takara ne a ci zaɓe ko kar a ci zaɓe za a iya cewa barack obama ya riga ta amma shin tana da kwarewa irin na barack obama shekaran gan allah ya so ya yadda za mu ga mace ta saya in us kuma in allah ya so ya yadda ta yi ta zama presidentin US. To ra'ayoyi mababanta kenan da ake ci gaba da bayyanawa a sassa daban-daban na kasashen turai a game da janyewar da shugaba Joe Biden ya yi daga takarar tare da sanar da Kamala Harris mataimakiyarsa a matsayin wacce za ta tsayawa jam'iyyarsa ta Democrat takara a zaben da ke tafe a watan Nuwamba. ta cewa matakin nashi ya ɗauki lokaci akwai masu bibiyar siyasar ƙasar kamar Sufiyan Muhammad Samunaka da ke cewa dama ya san za a rina. To wannan abin da shi Joe Biden ya yi na ɗaukan matakin cewa ba zai ƙara wa jam'iyyarsa takara ba gaskiya kusan masu nazari akan al'amuran yau da kullum suna ganin cewa abin bai rasa na saba da abubuwa guda uku na farko dai shekarunsa wanda haka yana da alaka da lafiyarsa na biyu kuma irin matsaloli da suka shafi na tattalin arziki na cikin gida na amurka da kuma abin da ke da alaka da sauran kasashe kawayen amurka ɗin a ɓangaren tsaro tsaro da kuma bangaren tattalin arziki kamar rikicin da ke faruwa yanzu a isra'ila da wato da kuma sauran yankuna da gabas ta tsakiya sannan abu na uku matsayin ita kasar amurka din akan abin da ya shafi tsaro na kasashen duniya duka waɗannan suna da alaƙa gaskiya da irin ƙalubalen da ko mai lafiya ne ka ce zai tinkari waɗannan abubuwan guda uku masu harshen damu a wasu bangarorin to gaskiya abu ne ba mai sauƙi ba a yayin da wasu ke ganin tsayar da kamala harris mace bakar fata ta farko da za ta taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar a matsayin wani babban kuskure daga jam'iyyar democrat masu rajin samar da daidaito kamar mrs ruth ali king na ganin irin goyon bayan da ta samu a cikin kankanin lokaci alamu ne na samun nasara now i actually feel the race has begun now this is what we are talking about ta ce gaskiya yanzu aka kaɗa gangar siyasa a amurka abin da muka jima muna muhawara a kai kenan a zo wannan matakin da za a fafata a tsakanin Kamala Harris da Donald Trump. Ina matukar farin ciki da faruwar hakan a zamani na. Da Ramana Sharif ita ma dai na ganin lokaci ne yayi da ya kamata a baiwa mata dama. muna fatan Allah kai mu ranar da mu gani to it's good to see kamar muna da wata ko mu ga wata wurin wannan na bar eh, mata yara matasa kowa sun kamar ko mai kasa himma insha Allah Allah ya taimake ka kaya ka kai kuma ba wani position ba wani aiki ba wani abin da za a ce mace baki yake ya samu duka muna munna for the first time mu samu mace ta zama president in US kin ga an break all the barriers na Aisha nata bangaren kuwa na ganin Mrs. Harris ita ce wacce za ta cika burin Amurkawa baƙaƙen fata da suka fito kwansu da kwarkwatar su suka goya tsohon shugaban kasar kuma bakar fata na farko wato barack obama baya amma ba tare da sun ga cikan burinsu ba ko da yake obama ya zo ba a ga wani muhimmin abu da ta yi tasiri ba da zuwan shi so uh, ina gani ita za ta zo ne da mutukar uh, canji wanda abu ne da zai ba duk duniya mamaki in har aka ba ta dama Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To gaida Ramatu Garba da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kashin labaran duniya na biyu. To akalla mutum 157 ne suka rasa rayukansu a Habasha a wani yankin karkara bayan da aka samu zaftarewar ƙasa sanadiyar ruwan sama da aka tafka a yankin. Hukumomin yankin sun ce mafi akasarin waɗanda suka rasa rayukan nasu suna ƙoƙari ne su ceto waɗanda ibtila'in ya ritsa da su a yankin Kencho Shache Gozdi da ke gundumar kudancin ƙasar ta Habasha. yadda masu ayyukan ceto da jama'a gari suke ta kokarin ceto mutanen da kasar ta rufe kenan bayan ta tata hukumomin sun ce a ranar litinin adadin waɗanda suka mutu ya haura daga 55 zuwa 157 yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau talata zaftarewar ƙasa matsala ce da ke yawan faruwa a habasha a lokacin damuna wacce ta faɗi tun a watan yuni ake kuma sa ran za ta kai har zuwa tsakiyar watan satumba a yau talata an baza 'yan sanda a titunan kampala babban birnin uganda a wani mataki na hana wata zanga-zanga da aka shirya za a yi an shirya zanga-zanga ce da nufin nuna fushi kan yadda matsalar cin hanci da rashawa ta yi wa kasar katutu shugaba ya yoweri museveni da ke mulkar kasar kusan tsawon shekaru arba'in ya yi gargaɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa masu shirin yin zanga-zangar suna wasa ne da wuta 'yan sanda sun ce sun kama wasu 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa su uku bayan da shugabansu bobi wine ya ce jami'an tsaro sun kai samami hedikwatar jam'iyyarsu ta nup a dai shafukan sada zumunta aka yi korar jama'a su fito wannan zanga-zanga wacce ta samu kwarin gwiwa daga wacce ake yi a kenya da ke makwabtaka da ƙasar ta uganda. Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. rundunar sojojin amurka afirka ta yi jan hankali kan yadda sojojin hayar rasha na wagner suke neman mamaye kasashen afirka sannan a hankali ba tare da wata fa'ida ba lamarin da ya ja hankalinsu da tofa albarkacin bakinsu gare ka hassan mai na kaina Okay, we're in a new day and age, day and age in uh, information space. There is illicit activity across. Kwamandan rundunar sojojin Amurka a Afirka, General Michael Langley, ke bayyana cewa muna cikin wani zamani da bayanai ke azazzala abubuwan asha a wani yanki ko yankuna. Misali, yayin da ba laifi ba ne ƙoƙarin cimma ga kaiwa ga alaƙa ta ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashe. Ina ganin yadda tarayyar Rasha ke ta karya dokokin ƙasa da ƙasa na zama barazana kai tsaye ga ka'idoji da manufofi irin na kasashen duniya. Uh, we see that uh, has been very, very progressive at uh, trying to establish uh, control in African countries. General Langley ya ce muna ganin sojojin hayar Rasha wato Wagana na ta hoɓɓasa neman samun an gizo da tasirin fada'aji a kasashen Afirka da ma kafa kanta irin waɗannan kasashen. Amma duk da hakan wannan bai samar da tsaro ko kwanciyar hankali a wuraren da take hakan ba. fido da labarai na gaskiya don tabbatar da bankaɗo gaskiyar lamari musamman ganin mutanen da ke yankunan da wagana ta mike kafa raunana ne don wargaza wancan farfaganda nata shine abin da ya kamata mai da hankali a kai farfaganda da gurɓatattun bayanai su ne kai tsaye ke haddasa rigingimu rura wuta da mahalata juye-juyen mulki da kuma rufe bakin ƙungiyoyin fararen hula da hakan ka iya zama makamashi ga cin hanci zalunci da danna 'yanci. smokescreen for corruption and exploitation. So with all that. Kalaman General Michael Longley, babban kwamandan sojojin Amurka a Afirka. To ko toce fuska kwararru da masana ke kallon hakan? Dr. Faruk Bibi Faruk kwararre ne kan sha'anin diflomasiyya da kuma alakar ƙasa da ƙasa. To a gaskiya shi General Langley abin da ya faɗa abu ne wanda gaskiya ne to Rasha tun a lokacin da suka yi canjin mulkin suka da communist daga 1917-18 to sai ya zama na cewa suna jawo matsaloli da kutun gwila don ba su yarda da wannan wato mulkin mallakan ba. A yanzu amma sabon shirin da lasu take yi abin damuwa ne wanda shi yake damun su General Langley wato shirin na cewa cewa su ma suna shigowa afirka ta hanyar kamfani ba ta gwamnati ba don a da su rasha a gwamnatance suke taimakawa mutanen da za su iya barar da gwamnati su kafa tsari na kwaminisanci su rike wannan kwaminisancin kamar yadda suka yi da su mangisto heli mariam kamar yadda suka yi a afirka ta kudu eh, zimbabwe robert mugabe da su augustina neto da sauransu to amma yanzu sai suka zo da za su kafa wagna sun kafa wagna ita kuma wagna ta zama kama wani kamfanin sojoji ne na zuwa ya tabbatar da muradin rasha abinda zai rinka tarwa da eh, yammacin duniya hankali shine rasha ta ɗauki wannan matakin kuma wannan hanyar to kaga dole ya zama na cewa za a rinka wannan irin wato korafi kala-kala akan abin da rashin take yi Dr. Faruk Bebe Faruk. A bayyane yake dai waɗansu ƙasashen Afirka musamman da ke yankin Sahel na ƙara komawa ga ƙasar Rasha bayan juye-juyen mulki inda wagana ke a cikin kasashen nasu domin taimaka musu wurin shawo kan kalubalen tsaro to shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu tambayar kenan da na yi wa kwararre kan hulɗar diflomasiyya ambasada suleiman dahiro duk lokacin da ka je labaru da suka fito daga wayannan kasashe uku banda ta'addanci ba baka jin komi don haka komawa da suka yi wajen rasha ni ban ga zai biya musu bukata ba kuma rasha tana shiga cikin wayannan kasashen ba wai don tana son su ba ne, tana shiga ne saboda dukiyarsu ma'adinansu ambasada suleiman dahiro Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurari kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karma wanda baya da kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta yi da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu farfesa abdullahi mustapha inda ya fara yin bayani kan nau'in iri da ake ingantawa na gmo da kuma wanda ake jirkirta masa halitta wato hybrid wannan da yana zuwa ne bayan da aka fitar da sabon irin masara na telomeres da wasu 'yan najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta Ga dai Madina da ci gaban tattaunawar. Amma kuna haɗa hannu da wannan ma'aikata da kace su ne suke bincike kenan? Eh kwarai da gaske ai shine dalili su za su ce ga abin da ake bukata ga abin da ake bukata mun kuma sai mu ga cewa eh, gaskiya ne dama mu gwamnati ta kafa wannan hukuma ne domin ta biya bukatun al'umma biya bukatun al'umma kuwa shine aikin gwamnati to wannan dama suna aikin gwamnati ne gwamnati idan har ta ga cewa ya kamata a rage ciwon makanta a irin wa'annan guraren domin karin karancin wannan vitamin a din sinadarin vitamin a yana sa a sami makanta to idan har gwamnati ta ga cewar ga abin da ya kamata a yi kuma ta je ta aiwatar kaga gwamnati ta aiwatar da aikin to dama mu ma'aikatan nan aikin mu kenan mu aiwatar da abin da gwamnati take so domin a samu a gudu tare a tsira tare to ya zuwa yanzu me yasa mutane ba su fahimci waɗannan bayanan da kake da amfaninsa a jikin mutum ba ake korafe-korafe cewa a daina cin iri da aka inganta a'a ai ingantawar kala kala ce wata ko ina fahimce ki shi irin da ake ingantawa kamar yadda ne miki bayani a baya akwai wanda ake kira hybrid sannan kuma har aka zo a wannan mataki da ake ake maganar su wannan da aka inganta halitta su a Hausa kenan wanda ake kiran su genetically modified organism a turanci mm. Wata ko su ne a takaice kuma ake kira GMO su GMO abin da yasa mutane suke ta maganganu a kai watakila rashin fahimta ne da kuma a tsoro kin san lokacin da aka kawo abu aka ce gashi an zo an yi magana a kan shi sabo ne sai ki ga mutane suna ta tsoro misali za ki ga cewar shi wannan iri na gmo tun da aka fito da shi mutane suna ta korafe-korafe suna ta maganganu kamar yadda aka fito lokacin ita allura covid covid lokacin mutane sun ta korafe-korafe wasu suka ce in aka yi ma za ka yi kaho kaho zai zai fito ma a jikinka a kanka wasu za su ce ma a'a za ka magance wasu za su ce za ka daina haihuwa wasu za su ce kaza kaza duk irin wannan an yi su to ba za ka hana mutane faɗin albarkacin bakin su ba amma dai a ƙashin gaskiya ko me ake yi ita kimiyya da fasaha ta kawo ci gaba domin kin ga inda ba dan ci gaba ba yadda za a yi a ce da yanzu aka kawo hawa jirgin sama shi ma da za ki ga ana matsala a ce ai kashe mutane zai ba wancan lokacin ma da an yi yanzu abubuwan da aka inganta ta hanyar kimiyya misali lokacin da ake maganar kawo ƙayyada haihuwa a ce za a iya allura ciki ya zube ko za a iya allura eh, kin gane sai aka ce ai kai ma ka zama Allah kana kokarin ka kawo wani yadda Allah yake halitta ko kai ka halitta ko kuma a'a sai a ce mace ce ba ta haihuwa sai a zo a yi wannan abin da ake kira IVF sai aka ce ayya ai su ma kirkiran mutane suke to duk irin wannan amma yanzu kin ga duk ya zo ya wuce to haka ita ma irin wannan kimiyyar da ta zo an yi a wasu gurare wurare misali kasa Amerika ta dade ta fi shekara 25 tana amfani da wannan fasaha kuma mutane suna cin wannan fasahar ta da aka inganta ta eh, suna cin wannan eh, iri da aka inganta ta hanyar genetically modified organism kuma ba abin da ya same su ba su yi kaho ba ba su yi kansa ba ba su yi kaza kaza ba wani abu da ya tabbatar da wannan to haka zalika yanzu da ya shigo najeriya ake son a inganta wato ko mutane abin da suka kasa fahimta shine ba wai irin Amerika ne aka dauko a'a mu muna da irin mu wanda aka inganta wanda ake kira hybrid to a cikin wannan hybrid din wanda yake mai kwari sai aka dauko kuma sai aka wannan fasahar da ake da ita sai aka kawo sai aka saka a cikin irin namu to sai aka inganta wannan to namu yanzu ya zama shi ma ingantacce yana da kariyar tsutsa yana da kariyar fari to wannan shine abin da mutane ba su fahimta ba watakila suka ta suka yi ta raja'a suna ta faɗin maganganu da wasu mutane wanda suke su hakan nan kawai sai su zauna su kirkiri su yi labarin teburin mai shayi ba su san yadda abu yake ba kawai sai su kirkire shi sai su faɗi su ce yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza amma a ainihin gaskiya ga yadda abin yake irin mu ne hybrid da aka ɗauka aka sa wannan fasahar ita kuma fasahar da ake sawa wata ko shi irin misali manoma za su yarda da ni cewar a cikin gona da ai ba mu da wannan tsutsar da take zuwa ta cinye ganyen masara ba mu da tsutsar da take tunkuɗau wadda take zuwa ta cinye su kwayoyin masara idan sun fito a jikin ita masara to amma yanzu da wannan cututtukan suka shigo dole a samu kariya in ba haka masarar ba za ta samu kuma mutane sun daina cin masa sun daina cin dawa sun daina cin gero kai dawan ma ita kanta ai akwai kudiji da yake zuwa ya dame ta kudiji kuma yana hana ta ci gaba yana gana ta girma wanda manoma sun san me ya so wannan shi ma ana ta kokari yadda za a yi ta hanyar wannan genetically modified organism a cire wannan kudiji din daga jikin daga damun ita kanta dawa to duk irin waɗannan abu baɗan wasu abu ne wanda idan ka kawo su za su kawo ci gaba misali an ɗauko ita wannan fasahar gwari-gwari abin da yake akwai shine ita wannan fasahar da yake jiki fasahar ita tana da akwai kwari da suke daga ƙarƙashin ƙasa su kwarin da suke da ƙarƙashin ƙasa su ne waɗanda suke da kariya daga wa'annan kan ko tsutsotsin da suke zuwa su damu masara su hana ta girma ko su cinye ta to wannan sai aka ɗauko wannan kwaran sai aka ɗauki fasahar shi sai aka saka domin shi kwaran in yana tsaye kwari ba za su zo su same shi wa'anda wa'anda suke zuwa su yi su yi illa to shi kuma sai aka ɗauko fasahar da aka bincike aka gano kwari suna gudun shi sai aka ɗauko sai aka saka a jikin masara to ita wannan masara ita ma kwari ba za su zo su hauta ba kin ji abin yadda yake ba wani daɗi ba ragi kwari ba za su zo su hauta ba to in kwari ba su zo sun hauta ba za su yi mata illa ba in ba su yi mata illa ba za a sami yalwar ah, haɓakar ah, samun amfanin gona da yawa yadda manomi zai sami inganci na kayan abinci kuma zai siyar cikin walwala kuma ba zai sami na kaso akan abin da ya saka domin ya siyar ba to wannan shine abin da yake akwai abin da ake kira genetically modified organism wannan fasahar da aka ɗauko aka saka a cikin ƙwayan halittar masara wato ba wai wani abu ne aka sa da ya bambanta irin masara da wanda kuka inganta da wanda yake da da can duk abin nan ɗinsu ɗaya shine dai kawai fasahar aka ɗauko aka saka saboda ya hana lalacewa shi kenan fakat wannan shine genetically modified organism To hybrid kuma fa hybrid shi ba a ɗauko ƙwayar halitta an haɗa ba wannan fasaha ce lokal da ake amfani da ita a inganta an fara tun daga kaka da kakanni aka zo aka ci gaba aka inganta ta yadda shi kuma an samo fasahar da ba kariya gare ta ba a'a tana bayar da haɓakar amfanin gona ita ce hybrid to amma wannan kuma da aka saka GMO ana kawo kariya ne kariya ga fari kariya ga su tsutsotsin. To yana da lahani a jikin mutum? Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin ma Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu. To an gaishe ka Hafiz sai kuma wasu daga sakonnin ku masu sauraro. Yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan ta imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Musa na Cali mahangi jihar Katsina da Bala na Cali Gozuki. masu cewa a gaskiya matakin da shugaba Biden na Amurka ya dauka na haƙura da takara ya baiwa mataimakiyarsa Kamala Harris damar hakan ya dace kuma abun a yaba masa ne matuƙa ya kamata 'yan siyasar mu na Afirka da shugabanni su koyi da shugaba Biden. sai kuma ra'ayin ali rafkana gashuwa mai cewa shugaban amurka joe biden ya yi kokari saboda yadda kwallon mangoro ya huta da kuda hakan ya kara masa farin jini a duniya da duka shugabannin haka suke yi da sun huta sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa to talakawan najeriya kun ga dai illar karɓar na goro a lokacin zaɓe ga shi dai kun zaɓi shugabanni da hannunku sannan kun dawo kuna cizon yatsunku to an ce dai haihuwa ɗaya horon mai jego don haka a shekara ta dubi da ashirin da bakwai idan allah ya kai mu alƙalanci na hannunku madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga mahmud ya sake dawa da labarai amma wannan karan a takaice mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu ƙuri'u da za su bata damar zama ita takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi watan nuwamba yayin da jam'iyyar democrat ke shara fagen hanyoyi na ƙarshe da za a wajen fidda gwani gabanin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan gobe wata ƙididdiga da kamfanin dillanci labaran ap ya yi a jiran litinin ta nuna harris ta samu ƙuri'u sama da 2,200 adadin da ya haura 1,976 da ake bukata kafin a zaɓi ɗan takara kamfanin na ap ya kara da cewa ya samu adadin ne daga sanarwar da rassan jam'iyyar a matakin joyi suka fitar a bayyana jama'a da kuma hirarraki da yi da mutane Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya iso nan birnin Washington DC a jirar Litinin kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewar takararsa matakin da ya kara jefa makomar dangantakar Isra'ila da Amurka cikin yanayi na rashin tabbas a wani lokaci mai mahimmanci da ake yaki a Gaza. masu lura da al'amura sun yi ta dasa alamar tambaya kan wannan ziyara ta netanyahu wacce aka sanar tun a watan yuni yayin da aka gaza cimma matsayin ta wuta tsakanin isra'ila da hamas jami'a rasha sun faɗa a yau talata cewa wani jirgi mara matuki da ukraine ta harba cikin ƙasar ya faɗa kan wata tashar jiragen ruwa da ke kudancin rasha lamarin da ya halaka mutum guda wani hari a cewar kuma hukumomin rashar ya shafi yankin kafkas inda ya raunata wasu ma'aikata kamar da gwamnan karas krasnodar ya wallafa a shafin telegram sai dai ma'aikatar tsaron rashar ta ce ta lalata jirage mara matuka 25 mallakin ukraine to masu sauraro da wannan ne kuma zamu naɗe tabarmar mu na yanzu sai zuwa can anjima kuma da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger da kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana mu sake dawowa mu na dare yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona wa mayi mandudu da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniya mu ta yanzu kila ni aisha mu'azu da na gabatar nake cewa mu haɗu zuwa anjima amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe yana nan tafi. masala